tsaka mai wuya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba, saboda me, saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da Najeriya take ciki yanzu, wa kawo shi. ai jam'iyyu guda biyu nan ne eh ai shine ma babban abun takamata dan jihar Buhari ce idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba eh, eh, eh, ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a dan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban kasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk dan najeriya ma ba shi laifi eh. tunda shi mana na cikin najeriya eh. kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a ɗora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ko jirgin kasan nan da ake magana waye pdp ce Jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau mai da muke a nan Washington DC. Shin me tasirin tsufa ko yawan shekaru da kuma lafiyar dan takara na shugaban kasa a wuri irin Najeriya ne? Sannan kuma me ra'ayi game da zancen karba karba a Najeriya din? Bayan haka kuma za a iya kwatanta tsufan yan takarar shugaban Najeriya irin su Atiku da Tinubu da wasu masu shekaru da ya suka yi takara a nan Amurka irin su Biden da kuma Donald Trump. duk wannan yana cikin abubuwan da za mu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da muke kawo muku ta 'yan takarar jam'iyyu guda biyar da muka zaunar da su muka yi wannan ceci kuce din a ɗakinmu na aiki a abuja a kwanakin baya lokacin da muka je ziyara a wurin 'yan takarar da ke muhawara din sun hada da muhammad umar bago da ke yi apc takarar gwamna a jihar neja da haliru jika da ke yi wa ampp takara a jihar bauchi shi ma na gwamna da Umar Ardo da ke son zama gwamnan adama a ƙarƙashin SDP da Jimilu Jino da ke son ya zama gwamna a jam'iyyar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a lokacin da muka ɗauki shirin yake wa PDP takara a Kano kafin a zo a canja shi daga baya. To yau za mu tashi ne daga magana Tinubu da yawan shekarunsa. kana jin eh, bola tinubu zai kada duk yan takarar shugaban insha Allah kamar ya kada su ne kuma abin zan faɗa maka shimfidan da zan yi akan wannan magana ranar wanka ba a ɓoye cibi najeriya ta fi ƙarfin a mayar da ita abin kalo-kalo muna nan da kundinmu na tsarin ƙasar nan kuma wanda suka gabace mu sun zauna sun ce idan an taba a nan a lashe a can arewa ta yi mulkin shekara takwas mun came da shi kudu a kudancin arewa a kudancin najeriya shi tinubun daga ina ya fito daga can ya fito to duk wani dan arewa da ya zo ya ce shi yana so ya nemi shugaban kasa a wannan tsarin to yana so mai da mu bayani na zaman lafiya so daga idan aka mai da shi can kudu mu abin da muke magana shine tinubu ya taimaka ya yi gwamna ya taimaka ma jihar Legas kowa ya gani jam'iyyar apc din da ake da kanta ya ruwa ya tsaki a cikinta mu ma kanmu na 'ya'yan jam'iyya din da kuma wa'in su ma ba 'yan jam'iyya ba da 'yan kasuwa akwai mutane da yawa da ya taimaka ma ba wai ya ɗauka kuɗi ya baka ba a'a ya tabbata an kirkiro da abubuwa da yawa da yawa da ake faɗa kan tunubu ya tsufa eh, wani lokaci na gigi cewa ai yayi magana ya ce ai tsufa eh. ya yadda ya tsufa a jiki amma kan shi bai tsufa ba kana ganin irin hoton da ake nuna nashi wani lokaci mutane har suna nuna shi wani lokaci kamar yana fitsari a rigansa da sauransu wannan duk ba sa tada muku hankali shari ne Allah ko wannan shari ne amma maganan gaskiya eh, eh ko dole mutum zai tsufa tsufa ya riga ya zama dole ma dan adam eh. to ko da mutum ya zama retired ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi eh, daga america ka zo shugaban kasan amurka na yanzu biden mm. shi me shekarun shi ya tsufa ko bai tsufa ba 78 gare to 78 to so me bambanci da Tinubu eh. kuma yana lafiyan jiki ne ba shi da shi amma tafi ko ya kai shekara 90 mun yadda <laughs> abin da ake cewa <laughs> amma dai eh. yana da tunani eh. yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai to ba santa haliru santa haliru da jika um, kai kaji abin da suke faɗa game da 'yan takararsu da sauransu eh. kana jin tinubu zai kare kwankwaso to na farko dai a matsayina na dan majalisa eh. wanda aikin majalisa na sani yau kuma ina son ka gaya mai ra'ayinka game da tunubu eh, da sauran 'yan takararsu kuma ina son jira don zaurin ba wani doka na ƙasa da ya ce a yi karɓa karɓa ba karɓa yarjejeniya ne ka yarda dai da amai da kudin nan ba ba daidai bane ba daidai bane yawa arewa al'umman arewa su suka fi yawa yanzu muna so a yi cancanta ne idan ka ɗauko dr rabiu musa kwankwaso a daina tsarin karɓa karɓar nan babu idan ka ɗauko dr rabiu musa kwankwaso ka sa shi a faranti da sauran 'yan takarar mm. na ɗaya injiniya ne na biyu dan majalisar tarayya ne ya yi mataimakin kakakin majalisar tarayyar najeriya shi ne shine zan kai ka har wurin ya zo ya yi gwamna a jihar Kano a karo na farko eh. kamar yadda ɗan takarar PDP yake cewa ita ne jihar da tafi kowane jiha yawa mm. ya zo ya yi ministan tsaro mm. ya yi board member na Niger Delta Development Commission mm. ya dawo ya sake yin gwamna kuma gashi matashi Tana ganin idan za a yi adalci a fannin adalci ba ma za ka haɗa shi da kowane ɗan takara ba a cikin su saboda sanin karin yadda ya yi yau kasan jihar kano eh. saboda dr abi musa kwankwaso kullum in allah ya waye gari sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar suka shiga jihar kano ka game da tunubu da atiku da sauran eh. ni nake da eh, eh. dan dogara mashi ina son shi ah karka bashi dan dogara mashi abin da nake so mutane masu gane <laughs> waye waye waye matashi mutum da kai shekara 60 ko shekara 70 ai idan amma za a hada shekarun tunubu da kwankwasa ai maganan matashi eh. mu ne matasa haka wanda ya fi shekara 60 to wanda yasa ba ku zabi matashin ba ne yasa ba ku zabi matashin ba kuma Alhaji Aliyu eh, eh? zaben Najeriya jihar Kano arewa tana da daga cikin jihohi da suke bada da suke bada miƙatin siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in wani duk wani abin da ya samu dan Najeriya ko dan arewa a wani yanki na fadin kasar nan da fadin duniya yake zuwa ya taya su kuka sai ba Dr. Umar abin magana dr umar me an ka kan duk yan takarkarun na da tunubun da waye da waye dinnan duk da su a tekun da kowa ma okay to sannan ka gwada su da naka dan takarar to amma mun ce wannan eh. ina son dan mai da martani akan maguna guda biyu eh. na farko maganan kirkiro apc eh. ino babu tantama a kai mutum da ya girgiro apc shine president muhammad buhari ya je samu bola tinubu ya gaya wa bola tinubu ni ne president ka ne vice president mu hadu mu tafi tare mu yi jam'iyya you acn and cpc ni ba zan ce kaina ni matashi ba a shekara 62 mm. ni ba matashi ba ne eh. ni dotijo ne shi yasa nake damuwa da matasa musamman da lato a ba alhaji imran abu magana alhaji imran eh amma bari magana tinubu da sauran magana da sauran da sauran da sauran eh, ke cewa to eh. kaga ido ni fa a ganina ido da atiku da atiku da tinubu da kwankwaso mm. duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan najeriya yake mm. ai bai canza ba da so maganan kwankwaso mm. magana ce na kano da Southern jigawa da kuma zaria division of uh, kaduna state da kuma malum fasukuntuwa area da kuma eh, jos north local government eh. nan ne nepu yake eh. nan ne prp ta nan ne tinubu eh, eh, uh, kwankwason din duka karfin su haka ne galaba alhaji imrana alhaji imrana um, jihar take da buhari yanzu ta katsina kaji abin da ake fada me eh, waye dan takarar ku na shugaban kasa ma ku na nasun eh, wane ne kola biyo eh, eh kola biyo abiola ba in ka gwada shi da waɗannan manyan da ake ambato kana jin kokola zai zai kai gara eh kafin in gwada shi a um, mushi honorable bagu na yi mamakin kamar yadda irin his highly respected ana girmama shi da matashi ne wanda yake da alƙibla ko hmm. a fati ya hmm. kamata ya fito ya yi maganan Najeriya muke yi uh, yanzu. Umar eh, eh. Maganan Najeriya muke yi, eh. maganan matasa muke yi, maganan amana ce ta al'umma. Ana maganan duk wanda zai fito yanzu ya maganan Tinubu. Hmm. bayan mun ga irin tamɓelen da gwamnatin Buhari ta yi da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu mm. har mu kawo wani yanzu ɗan shekara 86 mai fitsari a wando mm. wanda yake faduwa yana tafiya bayan wannan akwai maganganu da ake yi wanda dole mu faɗa na maganan ah. shaye-shayen kwayoyi da ah. Ah. ake yi da waɗanda ke takarar suke yi Najeriya ana cewa kamar transit camp ne na inda ake kawo kwaya ana ajiyewa ana kai ta kasashen yamma na turawa yanzu nan za a komo ana yin su ne wa'annan su ne za su bada kuɗi su ne za su fito su tabbatar da cewa an samu irin wannan shugabannin saboda a kashe mu ƙasa eh. ba mu tare da irin wannan tunanin duk wani matashi wanda ke kishin Najeriya muna tsammanin zai yi wannan ya fita a fita daga wannan sannan maganan da ake ma shi tinubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan duk belan da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taba fitowa ya magana ba ko ya yi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi ko ko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba eh. ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga tsumbul a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa in ka haɗa shi da Joe Biden na America America institutions ɗinta dukkan su a develop ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin hahin aka aje akan kujera mm. shugaban kasa zai yi abin da ya kamata saboda institution mun ga uh, Trump a kotu har supreme court so 65 yana faduwa a cikin wata guda ana kada shi yanzu ka ce buhari ne ko tinubu ne yake so ya zarce shugabancin kasa ina za a samu wannan kotutukan da shi ya zaɓi supreme court uh, justices din nan shi mm. trump mm. amma duk sai da suka kada shi saboda institutions suna aiki mu kuma ba abin da aka yi mm. mun ɗauka buhari idan ya zo zai gyara institutions din mu ginshiƙan gwamnati zai gyara ba wai zai zo ya yi kawai shine karfi ba shine wani abu shine buhari ne buhari ne ya zo ya yi mamu wannan shirmen duk gashi ya jefa mu ya lalata mana future din mu mu da ya gama da namu na ƴaƴan mu yanzu muke kokari mu fiddo da ita mu To a gaishe ku malamai nan za mu ɗiga aya a wannan shiri ne sai rana wa wuru da za mu dawo mu ci gaba da duba tasirin yawan shekarun ɗan takara da kuma lafiyarsa. Sannan kuma gaskiya ne wai NPDP da yawa na Kano kwankwasa suke baiwa goyon baya? bayan haka shin laifin wacce jam'iyya ce ake fuskantar tashi-tashi hankula a najeriya a yau duk wannan sa cikin abubuwan da zamu duba rana wa ciwon allah ya kai mu yanzu muna son mu yi godiya ga muhammed umar bago na jihar neja halilu jika na jihar bauchi umar ardo na jihar adamawa jamilu jino na jihar katsina da kuma sadiq wali daga jihar kano a madadinsu da kuma nasiru adamu da ya taimaka wajen haɗa hancinsu domin a yi wannan zama da su abuja ne ne ali mustapha sokoto a washington ku huta lafiya